This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha bakwai, ashirin da biyar da kuma sittin. Masu sauranmu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, noma, dalon, niyya da murya arewa. za a iya kuma sauraron mu kai tsaye a kan duk lokacin da aka so haka a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim a yau ne tare da Sarfiul Hashin Gumel muke farin cikin sake jan ragaman shirin a wannan hantsi da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji korafin da jam'iyyar PDP na jihar Borno ta yi game da zaben dan majalisar dattijai na zaben da ya gabata. idan kuma muka leƙa tsallaka makwabcin najeriya wato nijar za ku ji shin da me da me gwamnati mai ci ta yi a shekaru hudun da ta kwashe tana mulki kana mu kawo muku maimaitawan shirin ciki da gaskiya na ibrahim alfa ahmed wanda halima jimarauce ta shirya za ta gabatar kana mu kawo muku sharhin jaridun arewacin najeriya sannan mu kawo ra'ayin ku masu mu amma fa duk waɗannan sai kun cikakkun labaran duniya. jama'a assalamu alaikum amurka ta ce za ta gaggauta yi wa sojojin kawance na taron dangi ga ƙashin jagorancin saudi arabia jigilan makamai a fafatawar da suke da 'yan huthi a ƙasar yamal jiya talata mukaddashin sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce amurka tana kuma ƙara ƙaimin tattara bayanan sirri akan huthi da musayarsu haka kuma a jiya talata ƙungiyar bada agaji ta duniya red cross ta ce jirgin sama ɗauke da jami'an aikin lafiya ya sauka a babban birnin sana'a na ƙasar yamal ƙungiyar red cross ta ci gaba da yin gargaɗin cewa akwai alamar shiga cikin halin kaka na kayi a ƙasar yamal ɗin wani babban jami'in ƙungiyar agajin dominic stilhart ya sami labarin saukar jirgin ne ta shafin twitter ya kuma ce kayayyakin da ake gaggawar bukata za su isa kasar ta jiragen sama jiragen ruwa da zara an samu amincewa bisa ga hukumar lafiya ta duniya who sama da mutane 540 a kashe da raunata 1,700 a faɗan da ake yi a ƙasar yaman cikin sati uku da suka wuce shugaba barack obama na amurka ya ce yarjejeniyar da aka kula da ƙasar iran a satin da ya wuce za ta sa adna ma'adinan uranium da ta jibge wani wuri da ba zai ba ta damar ƙara wato kera makamin nukiliya ba har na tsawon shekaru goma shugaban ya yi wannan magana ne a lokacin da ake shirya da shi a wani gidan rediyo mai zaman kansa ya ce kasar ta iran za ta kai akalla a shekara guda kafin ta kai ga iya kera bom ya ce idan aka kwatanta da musayar da aka wato matsayar da aka cimma na dakatar da wannan batu har na tsawon watanni uku shugaban ya ce idan kuma har iran ta koma ga kokarinta na kera makamai bayan an sassauta takunkumin da aka aza mata akwai tanin da aka yi inda shugaba na gaba na iya ɗaukar matakin da yake ganin ya dace ya ce abin da yake da muhimmanci shine a cikin shekaru sha uku sha hudu har zuwa sha biyar ƙasar ta kai ga wani mataki game da ƙarawa uranium daraja wanda kuma dakatarwar ya kara rage yawan ma'adinan kwarai da gaske kalaman na shugaba obama ya zo daidai da lokacin da yake shan suka akan wannan matsayi da kasar ta amurka ita da sauran manyan kasashe suka ɗauka game da kasar ta iran akan wannan batu na nukiliya. Labaran Duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. An kama wani ɗan sanda farar fata a jihar Carolina da ke kudu maso yammacin Amurka. Ana kuma tuhumarsa da laifin kisa a lokacin da ya harbi da kashe wani bakar fata da wani ya ɗauki harbin a hoton bidiyo. Harbin bakar fatar ɗan shekaru hamsin da haihuwa mai suna Walter Scott ya faru ne ranar Asabar ɗin da ta wuce. a birnin charleston a lokacin da ɗan sanda mai suna michael slager ya tsayar da shi don yana tuki kuma fitilar birki ta motarsa ba ta aiki wani mutum da ke gefe shine ya ɗauki hoton bidiyon abin da ya faru da wayar hannu inda bidiyon aka ga slaga yana harbin skat a lokacin da shi skat din ya yi kokarin gudu daga slaga bayan da Scott ya faɗi ƙasa a lokacin da Slaga ya yi masa harbin ƙarshe an ga Slaga ya je kusa da Scott ya kuma garkama masa ankwa sannan ya dawo gurin da ya fara harbin dan sandan dai ya ɗauki wani abu daga ƙasa sannan ya koma inda gawar Scott take ya jefa abu a kusa da gawar da farko dai Slaga ya ce ya fara harbi ne bayan da Scott ya kwace masa wata 'yar bindiga a lokacin da suke kokawa mutumin da ya ɗauki wannan hoton bidiyon ne ya kai hoton gidansu Scott lawan gidan ya baiwa jaridar new york times faifan bidiyon ita kuma jaridar new york times ta sa hoton bidiyon a shafinta na yanar gizo a jiya talata sashen somalanci na murya amurka ya sami labarin cewa gwamnatin kenya ta hana mutane 86 amfani da kudadensu da suka ajiye a bankuna bisa zarginsu da taimakawa ta'addanci rahoton rahoton da na nuni da cewa wannan yunkuri ne na dakile hanyoyin samun kuɗin ƙungiyar ta al-shabab a yanzu haka gwamnatin kenya ta saka ido a kan mutanen da ake zargi da taimakawa ƙungiya da kudadensu har su 86 al-shabab dai sun sha kai har-hare a kenya cikin 'yan shekarun nan tare da barazanar cewa wasu ma na nan tafi muddin gwamnati bata janye sojojinta ba daga ƙasar somaliya kungiyar ta shabab ta yi kirarin cewa ita ke da alhakin kai harin da aka kai na ranar alhamis da ta wuce a jami'ar garissa wanda ya kashe dalibai 148 da arba'in da labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu faro takon daga jihar Borno inda Haruna Dauda ya aiko da rahoton da ke cewa jami'ar PDP mai mulki Najeriya ta buƙaci hukumar zaɓe ta sake zaɓen karamar hukumar jeri na ɗan majalisar wakilai. Ga dai Haruna da ci gaban wannan rahoton. babban jam'iyyar alawa ta pdp da ke jihar borno ta kira ga hukumar zaɓe mai zaman kanta da ta gaggasa soke zaɓen da gudanar na majalisar wakilai da ke karamar hukumar jere a jihar borno wannan kira dai ya biyo bayan sanarwar da hukumar zaɓen ta bayar na bayyana alhaji ayuba bello muhammad a matsayin wanda ya lashe zaɓen kujerar majalisar wakilai na karamar hukumar jeren wato karkashin inuwar jam'iyyar apc wanda kafin wancan zaɓe yar majalisar wakilai daga jam'iyyar pdp ne ke rike da kujerar wato hajiya amna kadi sai dai wasu magoya bayan nata daga jam'iyyar pdp suka ce wannan zaɓe da aka gudanar da sakel don kuwa sun gano kurakurai da dama kan yadda aka gudanar da wannan zaɓe ala da rashin kwarewa na kuma haɗin baki da aka yi da wasu malaman zaɓen sai dai duk ƙoƙarin da na yi game da wannan zargi da jam'iyyar pdp ke yi da kuma kiran da suka yi na soke wannan zaɓen ɗan majalisa a kana bai cimma ruwa ba don an shaida min tawal ho cewa kwamishinan zaɓen bai gari alhaji yunus abubakar ne da ya jagoranci wannan taron manema labarai da suka kira a garin maiduguri na neman soke wannan zaɓe ga ma abin da ke cewa mun kira ita hukumar ah, zaɓe ta inec wato ta yi kansilin ɗin wannan zaɓen saboda a samu zaman lafiya kuma mutanen da an hana su yin zaɓe su samu dama su fita su kada kuriyar su eh to yanzu ba mu yi ba mu ɗauki wannan shawaran ba amma in ba ta yi ba daman ai in kace za ka fita anan sai ka aje kafan dama kafin ka daga na hagu kuma ba amfani da kan rida ba kuma bayan wannan forms da ya kamata a yi a cika kafin a yi zaɓe kada kuriya saboda kan rida ba ta yi reading ɗin tumbling ba ba a yi shi ba ba yi adalci a cikin wannan al'amarin ba a bangare guda kuwa wanda cijo da ya fito daga karamar hukumar dambuwa da ke jihar borno ya koka ne kan irin matsalolin da suka fada musamman ma na kasaran gudanar da zaɓe a karamar hukumar dambuwan da ya ce sukan kwashe awanni da dama kafin su isa garin dambuwan duk da cewa mafi yawansu suna gudun hijira ne a cikin garin maiduguri yanzu dai muna a filin waje eh, na 7 ya taimaka mana a tura masu disposing bombs don mu samu saukin ta haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. To idan muka tsallaka makwabciyar Najeriya wato Nijar za mu ji ciwo ko da da mai gwamnatin kasar ta yi a shekaru hudu da ta yi tana mulki ga Sha'ib Mani da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. shekaru hudu kenan da shugaba Alhaji Isu Muhammadu ya dare kan karagar mulkin jamhuriyar Nijar. Il y a quatre ans de cela, euh, quand on arrivait aux affaires, on savait ce qu'on avait à faire. On avait des objectifs euh, clairement contenu dans le programme de redescence. Shugaba Alhaji Isu Muhammadu kenan ke amsa tambayoyin 'yan jarida a fannoni daban-daban na ci gaban ƙasa. Biyo bayan tsarin 'yan Nijar su ci da 'yan Nijar zuwa shata layin dogo da samun ma matasa guraben aiki. wanda ci gaba ko sauyi Nijar ta samu tsawon shekaru hudu na jagorancin shugaba Alhaji Isu Muhammadu Malam sule Abdu mamba a cikin kungiyar ma'aikata da ke cikin PNDS tarayya mai mulki a Maradi. Akan abin da ya shahi zaman lahiya eh, za ka ga eh, an sa kuɗi sosai don taimaka ma eh, jami'an tsaro da kayayyaki da sa cikin hali na gari wanda zai sa duka wata matsala ta da zamna tsaye kenan su yi maganin lalle akwai matsala ta boko haram a difa akwai matsala ta wajen mali wadda muke iyaka da ita amma an ga irin yadda sojojinmu yau suka ɗauki wannan abin da hannu biyu kuma su kenan suna maganin shi in ka diba kaka abin da shahi gida gida gine-gine ko na hanyoyi ne ko na makarantun ne ko na likita ne ko ko na rijiyoyi ne da sauransu yau Nijar mun ga irin rikicin da ake a cikin eh, 'yan siyasa da 'yan siyasa ko ko a cikin siyasa guda ma ga abubuwa da ya suna zuwa eh, suna abuwa to irin wannan abin ban mu ga wata matsala ba wadda ya haddasa saboda babu wani bangare na aikin kasa wanda yau mutum zai iya cewa gashi ya tsaya saboda rikicin siyasa sai dai samun ta bakin 'yan adawa a maradi ya sabila irin waɗansu kan ce na gama ka da wani yayin da waɗansu kan ce zan kira ka shiru kenan kawo yanzu lokacin wannan haɗa rahoto yan adawa su ce ofan ba to wai ina siyasar ta kwana malam abdulrahman kuli malamin makaranta alise ta kani kaɗan ƙasa mai nazarin al'amuran yau da gobe kuma ina matakan ɗauka domin a ce an gyara siyasar nijar. Eh, a bisa kan fuskar siyasa lallai sai ce akwai matsaloli da yawa saboda kwa tabbata da a cikin shekara hudun da muke ciki eh, da aka yi na mulki akwai wasu abubuwa da yawa da ke wakana a cikin fuskar siyasa nan misalin ma cewa da eh, rashin jituwa tsakanin masu iko da 'yan adawa. Sha'ibu Mani, murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Nijar. To madalla mun gode Sha'ibu, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifan. Allahu Allah ga tambaraya, Allahu jalla ga tambaraya, Najeriya ce ce ga tambaraya. ya bar wasiya har sa abubakar sai da ya bar wasiya sa awolowo ma ya bar wasiya dr kuma ma ya bar wasiya janar abbas ya bar wasiya janar murtala ma ya bar wasiya ai sun ce su biliyan ku rike amana kuma sun ce wa kowa ya rike amana da mariren duniya aya Najeriya ke ce gatan baraya Najeriya ke makakin amana da shehu sai mutu ya bar wasiya sa abubakar sai da ya bar wasiya sardauna ya mutu ya bar wasiya kanar murtala ma ya bar wasiya kanar al'abbata ya bar wasiya kanar al'abbata ya bar wasiya an ya ce su biliyan ku amana ta cewa kowa ya rike ya samari ran duniya yan mata ran duniya madalla ana tare da sashen hausa na murya amurka ne da ke nan birnin washington dc yanzu muna agogo ce karfe uku da minti goma sha hudu yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Mm -hmm. Jama'a masu sauraron shirin ciki da gaskiya Assalamu alaikum. A yau Halima Jimarauce ke gabatar muku da shirin a madadin mai hilin Ibrahim Alfa Ahmed. A cikin shirin shugaban hukumar zaben ƙasar Najeriya Farfesa Attahiru Jega ya auna yadda zaben shugaban ƙasa ya gudana kuma ya bayyana irin ƙoƙarin da suka yi na toshe kahohin yin maguɗin zaɓe. wasu kafofi dai na magudi da ake yi can baya don mun bi mun tattoshe su kuma fatar mu shine bayan wannan zaben da aka yi na shugaban kasa idan aka zo zaben gwamnoni wanda za a yi shi ma za mu gado eh, wasu ƙarin tanaje-tanajen da za mu yi. Farfesa attahir Jega ya yaba ma yadda jama'a suka karɓi sakamakon zaben ba hwadace-hwadace. Ya yi kira ga jama'a su rika kwantar da hankali idan suka yi ta zaɓe kuma su ƙara yin haƙurin bin tsarin shiga layi mai tsawo ba turereniya. sannan kuma farfesa jega ya ce akwai buƙatar a yi ma juna waɗansu kanka idan aka duba yawan waɗanda aka yi ma rajista da kuma yawan waɗanda suka hita suka kaɗa ƙuri'unsu. Bayan an kammala zaben shugaban ƙasar da Allah ya ba mu janar Muhammadu Buhari nasara ne Ibrahim Alfa Ahmed ya zamna da shugaban hukumar zaben na ƙasar Najeriya suka tattauna. ranka da farfesa muna da muna kammala wannan zaɓe da aka gudanar a najeriya ganin cewa an kammala shi ta yaya ka auna yadda kuka gudanar da shi jama'a assalamu alaikum alhamdulillahi muna farin ciki kuma muna godiya ga allah da ya sa muka yi wannan zaɓen kuma aka kammala shi lafiya kuma waɗanda suka zo suka duba zaɓen daga ciki da waje duk sun yaba da abin da suka gani ba wai an samu nasara ɗari bisa ɗari ba amma dai mun samu ingancin zaɓen fiye da yadda aka yi shi a alif ɗaya don haka muna godiya ga allah da ya sa muka samu wannan nasarar gaskiya irin 'yan tanaje-tanajen da muka yi kuma muka yi amfani da su a wurin gudanar da wannan zaɓe shi ya ƙara kawo ingancin a zaben musamman wannan na'ura da na farko dai kati da muka buga ta dindindin muka bada duk da yake an yi ta korafe korafe cewa wasu ba su samu katunan su ba amma a kasari mutane sun samu kusan ma in ce 99 bisa ɗari sun samu katin su kamun wannan zaɓen sai dai wanda bai je ya karɓa ba to alhamdulillah kuma gashi sun fito kuma an yi amfani da ita wannan na'urar mai tantance katin kuma a kasari an samu nasarar a wannan abu akwai waɗanda suke ta ƙorafe-ƙorafe saboda ba sa son a yi amfani da ita wannan na'urar kuma a tunaninmu gaskiya mafi yawan zargin da ake ba gaskiya a cikinsa kuma dalilin da ya sa ba a son na'urar saboda wasu kila sun gane cewa za ta tattoshe irin kafofin da suke amfani da su ana magudin zaɓe to alhamdulillahi gashi kuma an yi zaɓen nan kuma an yi an gama lafiya babban abin alfahari shine yadda mutane da yawa aka yi na'am da sakamakon zaben kuma yadda mutane suka karbi sakamakon zaben ba a samu wani tashin hankali da fadace-fadace ba ah, muna godiya wannan gaskiya ya ƙara fito da martaban najeriya a kasashen duniya ah, cewa ah, za mu iya siyasa ta demokaradiyya ba tare da fitina ba da kashe-kashe da sauran abubuwan su dace ba a lokacin da yake jawabi shi zababben shugaban kasa ya ce tun da ba wai 'yan najeriya ba sa jefa kura ana kirga ba ne ana yi amma wannan karo ne kawai aka samu aka jefa ƙuri'a kuma aka kirga ta daidai wato ƙuri'ar su ta yi amfani me za ka faɗi game da wannan ganin yadda kuka gudanar da zaɓen da shirin da kuka yi a to ina ganin bai dace in yi magana kamar amsa ga abin da ya faɗa ba don eh, ka san yadda siyasar tamu take eh, amma dai eh, abin da zan ce dai mu dai tun da muka zo a hukumar zaɓe aka naɗa mu alif dubu da biyu da goma Ah, mun dukufa muna ta kokari dai na farko mu fahimci ya 'yan siyasar mu suke taukama gudi suke ah, kokarin su hana cewa eh, zaben da jama'a suka yi ah, an tabbatar da ƙuri'arsu kuma mun yi iyakar ƙoƙarinmu alif dubu biyu da goma sha ɗaya kuma an ga ingancin zaben duk da yake dai wasu da yawa ba su ji daɗin sakamakon ba to kuma shekara hudun nan tun wancan zaben mun yi ta kokari muna ta ingantawa muna ta ingantawa don haka ba shakka dai a halin yanzu wannan zaben da muka yi wasu kafofi dai na magudi da ake yi can baya don mun bi mun tattoshe su mm-hmm. ah, kuma alhamdulillahi ah, bai zama ɗari bisa ɗari ba amma dai ah, za mu ci gaba da ingantawa kuma fatar mu shine bayan wannan zaben da aka yi na shugaban ƙasa idan aka zo zaben gwamnoni wanda za a yi insha Allahu shi ma za mu gado eh, wasu ƙarin tanaje-tanajen da za mu yi domin dai a ƙara ingancin zaben kuma a tabbatar da in mutum ya jefa ƙuri'a to ƙuri'arsa za ta yi ma'ana kuma za ta eh, tabbatar da cewa wanda aka zaɓa ɗin eh, shi ne mutane suke so. kana jin cewa kamar nan gaba ma akwai matakai da za ku rika ɗauka domin ƙara ingancin hanyoyin da kuke gudanar da zaɓe da kuma hanyar wato toshe hanyoyin yin magudi? a insha Allah za mu ci gaba da ingantawa kamar ita wannan na'urar da muka fara amfani da ita ai za mu duk wani kalubalen da muke ganin zai fuskance ta muna ta dubawa kuma muna ta kokarin mu ga yaya za a yi a ƙara inganta shi Eh, haka kuma babban matsalar da take ta'addabar yadda muke tafiyar da al'amari na zaɓe shine wato yadda ba a fitowa da wuri mutane suna korafi da yawa a kan wannan sai kaga mutane wani ya fito tun karfe shida ya zo yana jira amma ma'aikata ba su samu suka zo a wurin zaben ba wani lokacin ma shi yake kawo rigingimu saboda mutane sun kagara ba a fara ba to gaskiya irin waɗannan duk ƙalubale ne da muke ta ƙoƙarin mu fito da hanyoyin da za mu inganta misali a can baya zuwa muke kawai tasha a samu direba a yi yarjejeniya da shi a ɗan bashi eh, wani abu ya riƙe eh, ya zo ya taimaka wurin ɗaukar kayan aiki da jami'an aiki haka muka yi alif dubu biyu da goma sha ɗaya ah, muka ga abun bai yi sahihanci sosai ba yanzu muka zo kamun a yi wannan zaben muka shiga yarjejeniya da ƙungiyar eh, direbobi da masu sufuri mm-hmm. eh, kuma a kasari duka abun ya yi ma'ana to amma duk da haka dai akwai wuraren da aka samu eh, matsala da tsaiko ko kuma inda ma direbobin ga yarjejeniyar da aka yi da su suka zo suka saba ma ka'ida mm-hmm. wanda ya kasance ya zo ya shafi a lokacin da za a fara zaben to duk waɗannan dai mun kamar darasi ne don mun ɗauka za mu ga yadda za mu yi mu tabbatar an ci gaba da ingantawa insha Allah. to a farfesa a ƙarshe kamar ya za ka auna yadda 'yan najeriya suka fito don wannan zaɓe na shugaban ƙasa kuma wani irin kira za ka yi gare su game da zaɓuɓɓukan da suke tafa nan gaba babban kiran da zan yi dai abinda muka lura shine da yawa mutane ba su karbi katin su ba duk da yake katunan nan an riga an buga su kuma an kawo su a jihohi muna fatar cewa kamun zaɓuɓɓuka na gaba mutane za su samu dama su je su karbi katunan nan kuma su fito domin su zaɓi wanda suke so wannan yana da muhimmanci kwarai ga tsari na demokaradiyya mutane su fito dama ce aka basu su nuna wanda suke so domin kuma ƙuri'a su ta yi ma'ana wurin zaben wanda mutane suka ga ya dace ya yi shugabanci don haka wannan shine babban kira da zan yi ga jama'a kira na biyu shine idan aka fito zaben nan a kwantar da hankali kuma a yi haƙuri saboda tsari duk inda mutane za su fito da yawa domin a yi wani abu sai akwai tsari wanda misali mutane za su shiga layi kuma in layin yana da tsawo dole sai an yi haƙuri Ah, amma idan aka zo ana tuture reniya ko ana kokarin ah, a shiga gaban wani kaga duk sai ya kawo eh, matsaloli don haka muna roƙon jama'a da ya haƙurin nan a ci gaba da yin haƙurin saboda an ce a yi mahaƙurci mawadaci in aka yi haƙurin sai a ga an samu nasara fiye da ma irin wadda aka samu a halin yanzu insha Allah batun yawan jama'a da suka fito yawan jama'a da suka fito kamar yadda na faɗa mun ga mutane sun fito da yawa kuma mun yi godiya kuma mun yaba to amma dai idan muka duba yawan waɗanda aka wa rajista da yawan waɗanda suka fito to gaskiya akwai mutane da yawa da basu fito ba ko dai basu je suka karɓi katin su ba ko kuma saboda wani uzurin basu fito ba to gaskiya wannan wurin ya kamata dai mutane a yi wa juna faɗan so kanka a fito a yi amfani da wannan damar don a zaɓi mutanen da suka dace. Baki ɗaya dai iyakacin wannan shiri kenan. Yanzu a madadin mai hilin Ibrahim Alfa Ahmed ni ce Halima Jimarau ke sallama da ku daga nan birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga Mustapha Nasir Batsari da shirin jaridun Arewacin Najeriya. Sharhin jaridun Arewacin Najeriya na wannan mako zai fara ne da jaridar Leadership da kuma babban labarinta da ya shafi kudaden Najeriya da ke ajiye a kasashen ketare. Jaridar dai ta ba da labarin cewa kudaden sun yi ƙasa da ba a taɓa ganin hakan ba a cikin shekaru goma da suka wuce. A wannan karo ne suka yi baya da kashi goma sha uku da ɗigo bakwai. inda a yanzu dala amurka miliyan 29,77 ne a asusun tun daga farkon shekaran nan to amma a ta gefen jaridar people's daily da batun harkokin siyasar najeriya ne ta yi ɗaya daga cikin manyan labaranta da ya shafi ficewar mataimakin gwamnan jihar jigawa daga pdp jaridar dai ta ce a daidai lokacin da ya rage kwanaki biyar a yi zaben gwamnoni da na 'yan majalisun jihohin najeriya mataimakin gwamnan jihar Jigawa Alhaji Ahmad Mahmud da tsohon gwamnan jihar Jigawan Sanata Saminu Turaki sun canza sheka daga PDP ya zuwa jam'iyyar APC. A ɗaya gefen kuma jaridar ta People's Daily ta bugo wani labarin da ke nuna cewa tabbas za a yi amfani da na'urar tantance masu zaɓe wato katrida a zaben da za a gudanar a ƙarshen makon nan in ji hukumar zaben Najeriya To ita ma dai jaridar Daily Trust da batun harkokin siyasar Najeriya ne ta yi babban labarinta musamman akan yadda jam'iyyar PDP ke fama da jin jiki. Jaridar dai ta ce jam'iyyar PDP na fa jin jiki a halin yanzu a sakamakon yadda ɗimbin magoya bayanta ke ficewa daga PDP ya zuwa jam'iyyar APC. Jaridar ta ba da misali da jihar Gombe. inda shugaban masu rinjaye na majalisar dokokin jihar alhaji mamman alkali da ma wasu masu baiwa gwamna ibrahim dan kwambo shawara su kimanin hamsin da wasu ɗimbin magoya bayan su suka fice daga pdp ya zuwa apc Ƙasar Isra'ila za ta goyi bayan Janaral Muhammadu Buhari a yaƙi da cin hanci da kuma yaƙi da masu tayar da ƙayar baya a Najeriya. wannan na ɗaya daga cikin wasu labaran jaridar blueprint jaridar ta ce shugaban ƙasar isra'ila ne ya bayyana haka a wata takardar ta general buhari murna a ƙarshe dai da jaridar ta blueprint ɗin ne za mu kammala sharhin jaridun da kuma ɗaya daga cikin labaranta mai sosa zuciya matuƙa wanda ke nuna cewa wasu 'yan bindiga sun hallaka mutane sha ɗaya a jihar zamfara jaridar ta ce tuni har gwamnan jihar abdulaziz yari ya ziyarci ƙauyen ɗorayi da ke ƙaramar hukumar zurmi domin jaje ga waɗanda wannan bala'i ya afkamawa mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya inda ku masu kuka bar muna a wayan tarho Assalamu alaikum gidan rediyo muryar Amurka. Suna na Gamba Barau Fataskum daga tsohuwar kasuwa a garin Fataskum. A yau ina suna miƙa sabona ga sabon shugaban ƙasarmu mai jiran gado Baba Buhari da cewa muna masa murna muna masa fatan alheri. Sannan shawara da nake so na bayar a matsayina na ɗan Najeriya kuma masoyinsa abin da za a fara ɗauka don Allah idan aka zo a rantsar da shi shine maganar wutar lantarki saboda wallahi a kaso ɗari kaso saba'in da biyar na wannan kasa matsalar da muke ciki ta wutar lantarki ne saboda duk wata al'amari da kamfanoni da masana'anta da yaran mu suke da basira duk rashin wuta ne ya kara dunkufar da mu kan haka baba buhari ka fara da wutar nefa sai maganar tsaro wa'annan biyu idan suka samu wallahi duk sauran lafiya ne da fatan wannan shawara tawa za ta je kunnen ne da shugaban mu baba buhari salamu alaikum To madala yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. To madalla mun ji cewa Amurka ta ce za ta gaggauta yi wa sojojin ƙawance na taron dangi ƙarƙashin jagorancin Saudi Arabiya jigilar makamai a fafatar wadda suke da 'yan huti a ƙasar Yamal. jiya talata mukaddashin sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce amurka tana kuma ƙara kaimin tattara bayanan sirri akan huti da musayarsu. su shugaba barack obama na amurka ya ce yarjejeniya da aka kulla da kasar iran a satin da ya wuce za ta sa a adana ma'adanan uranium a jirgi a wani wuri to madalla yanzu kuma eh, nan mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman dan mutanen gumel sarfilu hashim da ya taya ni gabatarwa sai cd da ya ba da umarni da kuma injiniyan mu na wannan lokaci wato charles hall ni ladan ibrahim ke cewa sai an jima ku ji wasu abokan aikinmu da lasariya da wani sabon shiri sai an jima This program has come to you from the Voice of America, Washington.